jama'a assalamu alaikum kamar yadda kuka sani sunana na majo kuma halin yanzu kamar yadda ku a tattaunawa mu na baya kamar yadda mataimakin shugabar hukumar kwallon kafa ta Najeriya barista Shehu Akinmu ya bayyana cewa hukumar kwallon kafa ta Najeriya tana dab da cin da to domin ganin ya ci gaba da horar da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles to halin yanzu dai hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta bayyana cewa ta da sati guda wa kwamitin da ta kafa da ta cin yarjejeniya da to din domin ganin ya ci gaba da horar da kungiyar kwallon kafa ta Super kuma baya da wannan rahoto ya fito jami'in watsa labarai na shi kansa mataimaki shi kansa mai horar da yan wasan Super Eagles din wato to ya bayyana aniyarsa inda ya bayyana cewa shi a nasa bangaren ma yana ganin kafin nan da mako ɗayan tabbas hukumar kwallon kafa ta Najeriya da ma shi kansa gadon din za su kammala tattaunawa inda za su cimma yarjejeniya domin wannan mai ruwa ya ci gaba da horar da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles. A halin yanzu da tabbas wannan labari zai zo ne a matsayin labari mai daɗi ga magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles din duba da cewa shi gadon to yayi ayyuka matukar wannan kungiya inda har ma ya kai ta ga cimma nasara inda ta kare a mataki na uku a gasar cin kofin nayar Afirka da aka kammala a kasar wato a wato kasar wato Egypt kenan wanda aka fafata a shekara ta 2018 wanda kungiyar ta Super Eagles ta kare a mataki na uku bayan da ta yi gagarumin wato yunkuri wajen ganin ta samu nasara a wannan gasa to halin yanzu dai muka tsallake wannan rahoto na mai horar da yan wasan su eagles sai muka leka wato nahiyar turai a gasar premier league na kasar ingila halin yanzu an riga da tabbatar da cewa an yi gwaje-gwaje wa 'yan wasan wannan gasa da ma masu horarwa da kuma ma'aikatan waɗannan ƙungiyoyi inda an yi gwaje-gwajen corona wa mutum 778 kenan a wannan gasa wanda hakan sa halin yanzu aka tabbatar da cewa akwai mutane shida da suke ɗauke da wannan cuta inda uku daga cikin wannan shida daga ƙungiyar kwallon kafa ta Watford ne a cikin su ko wannan mutum uku akwai ɗan wasa guda ɗaya wanda Adrian Mariafa ne wanda ya tabbatar da cewa shi kansa yana ɗauke da wannan cuta amma sai dai haka hakan bai ana sauran kungiyoyi dawowa fafata atisaye ba a nahiyar turai din inda halin yanzu kungiyoyi da dama a nahiyar turai din sun riga sun dawo atisaye a bangaren su wanda ake shirin dawowa gasar premier league na kasar ingila a watan yuni kenan mai zuwa wanda kuma hakan ya sa mai horar da yan wasan kungiyar kwallon kafa ta liverpool shi ma kansa yogan club ya bayyana jin daɗin sadaka dawo atisaye inda ya ce tabbas yanzu ne lokacin da ya dace da ci gaba da dawo da dawo atisaye kenan a ci gaba da atisaye a bangaren gasar premier league din amma sai dai dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta chelsea a bangaren sa ngolo conte ake bai ji daɗin hakan ba inda yake zuwa atisayi a ranar laraba kenan wanda hakan yasa ake ta cece ce inda shi ma Troy Gini ya ki atisayi a ranar laraban saboda makoman wato lafiyar yaron sa da yake fama da wani ciwo da ba a bayyana wani ciwo ne ba wanda mutane da dama ko sun yi hasashen cewa wannan yana dauke da annoba na cutar corona ne wanda hakan yasa shi Troy Gini yake gudun jama'a kuma yake dawo sai da kungiyar kwallon kafa ta Watford din kenan a bangaren sa har ila yau gwamnatin kasar Ingila zuwa yanzu ta bayyana ta na ganin ta tilasta wa gasar Premier League na kasar Ingila ta dawo saka wasanni na karfe uku a kowane karshen mako wanda za a za a bada dama magoya bayan su kalle shi a kyauta a kowane talabijin a can nahiyar Turai din wanda ana ganin hakan tabbas zai taimaka wa magoya baya ne matuka domin su samu su kalli kungiyoyin da suke goyon bayan su ba sai sun sha wuya ba duba da cewa ba za a fafata waɗannan wasanni da 'yan kallo ba kenan kuma hakan yasa gwamnati take yin yunkurin da take yi domin ganin ta tallafa waɗannan magoya baya su ma domin su kalli kungiyoyin da suke bukatan kallo a lokacin da suke so a kowane talabijin da suke da shi a halin yanzu to a can gasar Siriya na kasar Italiya ko duk da cewa an riga da an daga wato ranar da za a sake dawowa wannan gasa inda aka mai da shi biyar ga watan Yuni amma sai dai hakan bayanin shahararren dan kwallon duniya Cristiano Ronaldo dawowa atisaye da ƙungiyar kwallon kafa ta Juventus ba bangaren sa inda ya dawo atisaye kuma magoya baya da dama sun bayyana jin daɗin su duba da cewa wannan dan wasa ya dawo wanda ana ganin tabbas dan wasa ne mai hazaka kuma kuma yana taimakon kungiyar kwallon kafa ta Juventus matuka a kowane bangare a fafata wasa kenan har ma a bangaren kasuwanci kamar yadda aka san Cristiano Ronaldo da wannan al'amari kenan a duniyar kwallon kafa har ila a gasar wato La Liga ko da kasar Spaniya shugaban wannan gasa Javier Tebas ya bayyana cewa yana yunkurin ganin an dawo wannan gasa ne a ranar 12 ga watan Yuni wanda hakan zai bada dama su din ma bangaren su domin su ci gaba da wasa in ba manta ba dai a wannan gasa ana nan har yanzu yanzu ana ta atisaye inda kungiyoyi da dama manya-manya irin su wato kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ma Barcelona duk sun dawo ta a wannan bangare kuma ya bayyana cewa ranar 12 ga watan Yuni watakil za a iya dawo a ci gaba da fafata wasa a wannan gasa kuma yana ganin cewa ya yi alkawarin a kowane rana za a fafata wasa a wannan gasa har na makonni biyar kenan a jire wanda hakan zai zo a matsayin labari mai daɗi ne wa magoya baya a wannan gasa kenan har ila yau a gasannin wato ko a kasuwar cinikayyar 'yan wasa kenan a zuwa yanzu kungiyar kwallon kafa ta bayan Munich dai a halin yanzu ta bayyana cewa tana yunkurin sabunta kontragin dan wasan ta ko dan wasan da ta karko aro daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona filipe Coutinho domin ya zo ya taimaka wa wannan ku domin ya ci gaba da taimaka wannan kungiya Coutinho dai kamar yadda aka sani ya zo kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich din ne a matsayin aro amma sai dai halin yanzu saboda yunkuri da wannan dan wasa na taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Bayern din hakan yasa Bayern din take ganin tabbas in ta ajiye wannan dan wasa zai ci gaba da taimaka mata kuma ta bayyana cewa dan wasan ta mai tsaron raganta kenan Manuel Neuer ya ranta banu akan kontragi shekaru uku wanda hakan zai zo ne a matsayin labari mai matukar amfani wa wannan kungiya duba da cewa Manuel Neuer ya dade na taimakawa wannan kungiya kuma ya kawo karshe raɗe da ake na cewa zai koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kenan har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Arsenal kuwa ya zuwa yanzu tana duba yiwuwar karbo dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ne wato wato wannan dan wasa mai suna lema kenan na kungiyar kwallon kafa ta Atletico din wanda take yunkurin canja shi da dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din kenan Alexander Lacazette kamar yadda aka sani da shi Lacazette dan wasa ne mai zura kwallo inda shi ko lema dan wasa ne na tsakiya wanda yake taimakawa ake zura kwallaye kenan hakan yasa Arsenal take ganin in ta kai Lacazette ta karbo shi lema din zai zo ya taimaka mata a bangaren fafatawa wajen ganin an zira kwallaye a raka kuma ya taimaka wannan kungiya domin ganin ta kai ga tudun na tsira a kakar wasa mai zuwa har ila kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kwa jami'in dan wasan gaba na kungiyar kungiyar kwallon kafa ta PSG ne wato Neymar ya bayyana cewa akwai yiwuwar watakila wannan dan wasa zai ci gaba da zama a birnin Paris domin ya ci gaba da fafata wasa a kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain a wannan bangare duk da cewa a halin yanzu cutar annobar corona ta zo ta kawo tseko a kasuwar 'yan wasan wanda hakan sa ake ganin Barcelona ba ta da kuɗi da ake bukata akan wannan dan wasa domin ta ci gaba da wuce domin ta dauko shi ta kawo shi wannan kungiya nata ya taka mata wasa Neymar dai kamar yadda aka sani Barcelona ta sayar da shi ne akan zunzurutun kuɗi euro miliyan 222 wanda a halin yanzu ana ganin tabbas tabbas in har kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta karbe shi ita ma fa sai ta biya zunzurutun irin wannan kuɗi kafin kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain din ta sallama mata wannan dan wasa hakan ya sa shi wannan jami'in dan wasa ya bayyana cewa watakila fa wannan dan wasa sai dai ya hakuri ya kara akalla ko kakar wasa ɗaya ne a kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain din sa'annan kuma ya tunanin koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kenan a kakar wasa mai zuwa a halin yanzu kwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid rahotanni sun tabbatar da cewa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Sadio Mane ya fara shan gaban dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta wato Paris Saint-Germain kenan Kylian Mbappe wajen ganin ya koma wannan kungiya rahotannin da sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ba ta jin daɗin tattaunawa da suke fuskanta tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din wanda hakan yasa ake ganin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din za ta mayar da hankalin ta ne ga dan wasa Sadio Mane domin ya zo taimaka mata a wannan kungiya wajen ganin ya ci gaba da zirara mata kwallaye a raga kuma kamar yadda aka sani shi Mane dan wasa ne wanda halin yanzu idan sa idan zare ne sai dai a dauko kawai dan zai jefa ta a raga kuma kamar yadda aka sani a kakar wasa da aka yauce dan wasan ya jefa sama da kwallaye 30 a kuma ina ganin hakan zai kawo ƙarshen tattaunawa mu namu ma yau sai saduwa ta gaba idan Allah ya kai mu na nagode